makonni biyu da suka gabata daidai gwamnatin jihar ta lagos ta nan kwamishinan kuɗi a jihar mr miya Shade, ta gargaɗi bankuna da sauran kamfanoni da ke gudanar da harkokin kasuwanci a jihar da su hanzarta biyan su na haraji da ake bin su wanda akasari ya zarta na shekaru goma kuma ba haka ba gwamnatin ta fara ɗaukan matakan ladabtarwa a kansu ko da yake har lokacin haɗa wannan rahoto babu wani rahotanni da ke nuna cewa jami'an gwamnatin ta jihar Legas sun fara rufe kamfanoni da bankuna amma dai wata majiya mai tushe ta kusa da hukumar karbar haraji a jihar ta tabbatar min cewa ba gudu ba ja da baya a wannan mataki da gwamnatin jihar ta Legas take niyyar ɗauka. da ko ina mahimmancin biyan haraji ga 'yan ƙasa ko kuma kamfanoni? Mr. baba Babajide Ishola wani masanin harkokin haraji da kasuwanci a birnin na Legas. gas. Um, just about 2 million corporate taxpayers are within the net, and there are a lot more millions of businesses that are registered uh, with CAC that are not tax registered. Ya ce a halin da ake ciki yanzu kimanin kamfanoni ko kuma masu biyan haraji miliyan biyu ake da su kuma karka manta akwai miliyoyin kamfanoni da suka yi rajista da hukumar rajistan kamfanoni amma kuma ba sa biyan haraji. Don haka bincike ya nuna cewa yanzu haka babu kamfanoni miliyan goma sha biyar da ke biyan su na haraji wanda kuma abin takaici ne don haka matakin da gwamnatin jihar Legas ta dauka zai taimaka wajen samarwa jihar kudaden shiga to ko me yasa gwamnatin jihar Legas ke matsawa kamfanonin na ganin cewa lallai sai sun biya irin waɗannan kudade ko haraji sai Mr. Babajide ya ce VAT for example is the collection from those who have bought your services and goods and you remit it to the, uh, to the tax authority a irin harajin da ake bukata su biya shine irin na VAT da dai makamantansu da suke karba daga hannun hannun jama'a amma kuma suke kin biyan irin waɗannan kuɗaɗe ga gwamnati abinda kuma ke haifar da nakasu ga gwamnati wajen samun kuɗaɗen shiga yanzu haka dai duk da cewa jihar Legas ita ce kan gaba a cikin jihohin Najeriya wajen samun kuɗaɗen shiga ta haraji sai dai kwamishinan kuɗi na jihar ya bayyana takaicin cewa daga cikin mutane kusan miliyan biyar da ya kamata su biya haraji mutane dubu ɗari shida ne kacal ke biyan haraji a jihar ta Legas abinda kuma gwamnatin jihar ba za ta ci gaba da lamunta ba baban ya jibrin murai amurka daga lagos